muhawarar yankin da zai fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa tsakanin manyan jam'iyyun Najeriya na APC da PDP na zama babban abin tattaunawa tsakanin manyan 'yan siyasar ƙasar. Yayin da akasarin 'yan kudu ke cewa lallai takarar ta koma yankinsu, 'yan arewa na da bambancin ra'ayin cewa a bar takarar a buɗe, kowa ya gwada karɓuwarsa. No, I wouldn't because uh, he may be eliminated if I mention A wadda da aka yi da shugaba Buhari da gidan talabijin na Channels ya nuna ba zai bayyana ɗan takarar da zai goya wa baya ba don gudun kada a yi masa makarkashiya. Ana raɗe raɗin irin su tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo da Bola Ahmed Tinubu da ka iya zama a jerin waɗanda ake tsammanin za su yi ta goma shi. Ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukur barin takarar a buɗe shi ya fi dacewa a tsarin demokuraɗiyya. shi ne babban kuskure da ni na kai na ce ban yadda ba na ce ban yadda ba sabili da a yi gaskiya listen ko fito-fito da in ce demokar za ka yi to ka bar kowa ya faɗi me kake so kai wa najeriya in buɗa najeriya su so ka su ɗauke ka in ka da nan gaba a samu wanda da media sai ku yi su kai su kana so ora me dalilin za mu kai kai ibo eh, ko kai bahaushe ko kuma kai bayarbe za ka fi sauran najeriya duk najeriya ne don me ba za ka bari ba tun da kai democrat za ka yi ka bari mana wanda duk zai ga duk Najeriya ɗin nan abin da ya kamata su yi kuma ga a wannan aiki an ga aiki ne wanda ke son wanda ke neman nan an ga yana da karakta yana da capacity an bashi ake ba zai ba. A nasa ɓangaren tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya ce ba laifi a ba wa yankin kudin daman ya fitar da ɗan takara. Mafi yawancin mutanen Arewa Musulmi in ka ɗauki kudu mafiya yawa Kiristoci ne. Idan ba ka ririta wannan kudu da Arewa ba za ta zo ta zama an kalle ta matsayin Musulmi da Kirista. ai ga shi isa ba a rubuce yake ba misali a constitution ko tsarin mulki cewa idan dan arewa ya zama dan takarar shugaban kasa ya ɗauko mataimakinsa daga kudu Ba'a cikin tsarin mulki amma ya shi zama abin da ke cewa tsarin mulkin hankali yanzu misali idan yau na zama dan takarar shugaban kasa sai na ce mutumin kaduna ne mataimakina ai wanda bai san me siyasa ba ma ko shi ne kashin kashin jahili da ce wani mahaukaci ne a duk lokacin da gwamnoni da 'yan siyasar kudu ke magana na nuna mulki nasu ne bayan kammala wa'adi na biyu na shugaba Buhari. A nan ma tsohon ministan ayyuka ne a yi Ogulleyi ke cewa lokaci ya yi da Arewa za ta yi musu kara ta bar musu tikitin. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.